kamar yadda malaman addinin musulunci suke bata lokaci su bincike su tattaro bayanai na ilimi su shiga cikin al'umma domin gaya musu abin da Allah ke so da abin da Allah baya so haka makiya addinin musulunci suke hada idan su bacci suke bata dare da rana su bincike su da tunani su shawarwari akan yadda za su bata addinin Allah yadda za su gurɓata tarbiyya waɗannan makircin su bai tsaya akan addinin musulunci ba har da addinin kiristanci da ma kowane irin addini wanda yake kunshe da ɗabi'u kyawawa waɗanda za su bayi ga gyaru al'umma game da kawar da miyagun ɗabi'u daga ban ƙasa wata kungiya da ta kunno kai mai suna Sky Girls wacce take wayar da kan 'yan mata akan su ci gashin kansu wacce muke zargin cewa wannan kungiya tana hidimtawa dukkan wasu kungiyoyi na auren jinsi da dukkan wasu kungiyoyi na wato bautar shaidan waɗanda suke so su samar da sabon duniya wacce ba tsambama, waɗanda suke samar da wasu kungiyoyi na mata irin su kungiyoyin feminism waɗanda aikin su shine sa mace ta rika cin gashin kanta da kibiyya ga miji ta kangarewa aure ta zamanto zallar 'yan duniya ta zama cewa abin da namiji zai iya mace za ta iya a ƙarshe matakin da hakan zai kai ta shine ta zama fitacciyar yan maɗugo ko fitacciyar karuwa wacce babu mai sa ta babu mai hana ta ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci ya kokanta game da wasu takardu da yarsa ta zo masa da shi waɗanda waɗannan takardu suna kunshe da bayani akan wannan kungiya ta Sky Girls abin da kai ce ana raba waɗannan takardu ne a cikin mu kamar da a baya da Bashir Ali Umar ya amsa tambaya game da wani littafi mai suna Queen Primer wanda ke kunshe da a zo a yi luwaɗi kuma abin ban haushi ana koya yaran mu ne a makarantun primary wannan ta dalilin haka aka haramta sayar da wani littafi faɗin jihar Kano ina kira ga kungiyoyi addinin musulunci irin su jama'atul Rasulul Islam su duba abin su yi haɗin kai tsakaninsu da wasu ƙungiyoyi na kiristanci domin ganin an yaƙi da wannan ƙungiya mai suna Sky Girls wacce duk wanda ya bibiye ta zai ga an samu ta ne da ƙasashen Turai manufar ita ce gurɓata tarbiyyar 'yan mata tare da haddasa shari a cikin al'umma. Malam ya tsokaci akan wannan inda za mu jawaban sa kai tsaye tare da nuna waɗannan takardu game da bayanin manufofinsu. Haka zalika za mu cike muku da jawabin Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya wanda ya bayani game da kokarin da hukumar hizba take wajen dakile ayyukan iskanci da ayyukan badala a fadin jihar Kano inda malam ya tsokaci game da wasu abubuwa na rashin kyautawa na zinace-zinace wasu cibiyoyi na iskanci waɗanda ake yi a cikin jihar ta yadda su kansu hukumar hizba saboda abin ya musu yawa wani abin kawai sai dai su yi wa'azi saboda gurin da suke ɗaure masu laifi ma tuni ya cika saboda ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da dukkan wasu wato propagandoji da ake haɗa a kafafen sadarwa na zamani da fina-finai sun yi tasirin da masu irin waɗannan laifin suke tayawa a takaice dai wala qad zar'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal insi tana aiki a wannan zamanin mun halicci da yawa daga cikin mutane da aljanu za su zama makamashin wutar jahannama ne ba shakka yan wuta suna ƙara yawaita a wannan lokacin sama da kowane lokaci kai dai kawai ka ga mutum cikin riga ba haushe ne ko da hausa yana iya kiransa kansa da musulmi amma da yawa yan wuta ne ba ku sani ba ina tausaya mana irin waɗannan yan wuta su kasance da akwai ƴaƴanmu mata da mu matasa a ciki idan ba mu musu tarbiyyar da ta dace ba ba mu da mafita sama da sauran irin waɗannan bayanai na malamai game da ɗora ƴaƴanmu akan turba gaskiya da kuma yi musu nasiha da addu'o'i domin kada su kasance a cikin makamashin wutar jahannama sannan mu haɗa da kanmu kuma mu sa kanmu a farko domin mu ba mu tsira daga makircin masu makirci ba daga cikin makiya addini duk yanda za ka yi wala ta mutun da illa wa antum muslimun kada ka kuskura ka mutu ba musulmi ba kar ka kuskura da kai da iyalanka kada ku rayu a wata turba da mata musulunci ba har kai tsaye mu jero muku waɗannan bidiyo guda biyu waɗanda dukan su biyun ba su fi minti goma sha ɗaya ba a dalilin wannan nake so in jawo hankalinmu akan wani al'amari musamman irin yadda yahudun nan da masu ra'ayi irin nasu suka diro cikin al'ummanmu babban illan ma shine irin yadda suka surfafi yaranmu 'ya'yanmu mata a ce mai yarinya kina da 'yancinki abinda kika ga dama laifi ne wani ya kuskure baki shawara ko ya ce maki ga abin da ya kamata ki yi wata musiba ta shigo mana 'yan kwanakin nan ita ce wata kungiya da ta zo yanzu ana kiranta sky girls ya ta kwanan nan ta dawo makaranta sai ta zo da wata magazin ko ta zo da wani takardu sky girls sky sky kaga iska ke na eh, kagan hausa ne sai mu ce musu sky girls sai mu kira su da hausa mu ce musu ne to a ce masa yan iska aka ce to ku kuka faɗa dai ba ni na faɗa wannan ƙungiya ko wayannan jama'a ko tawaga da ake kira da suna sky girls ɗaya daga cikin abin da suke ƙoƙarin yaɗawa a cikin al'ummanmu shine a shigar da yara ƙanana 'yan mata a cikin ƙungiyar daga shekara goma sha uku zuwa goma sha tara ma'ana teenagers waɗanda ake kira teens wannan shekaru su suka fi wahala a cikin tarihi ko a cikin rayuwar kowane ɗa da ke tasowa wannan shekaru yaron da ya same su daidai shine kuke ganin yakan zama mutumin kirki a mafi yawancin lokaci because wannan shekarun su suka fi wahala a lokacin yaro yakan rika jin cewa shi ya isa daidai yake da uban kowa saboda haka sai ka yi da gaske ko tarbiyya kake a matsayinka na uba ko uwa daga lokacin da yaron ka ya shigo irin wannan ritsin shekarun to ji yake kai ma ya fi ka wayo ai da mun biyo cikin shekarun ko sai ka ganin kaman kai ma kana da wayo da da farko yaro zai taso yana karami shekara kaɗan zuwa shekara goma sha ko sai ya rika jin baban shi ya fi kowa iya komai baban shi idol ɗin shi ne baban shi ne abin gwajin shi abin kwatantawa da an shiga wannan rutsin sai ya fara tunanin ko baban shi ko uwar shi da sun ce mai yi kaza sai ya fara tunanin kai anya ni ma a bani dama in dan kwatanta rayuwa to a daidai irin wannan lokaci yanzu wannan kungiya ta Sky Girls suka surfafi mu sai suna bi makarantu sai suna kama su Ya ta zo da magazin da ake raba musu na wannan kungiya ma'ana bugawa suke yi yanzu duk daga lokaci zuwa lokaci sai a miƙa daga lokaci zuwa lokaci a ciki ake ƙoƙarin wayarwa da 'ya'ya mata 'yan shekara goma sha uku kawai zuwa shekara sha tara kun ga irin yadda suke kun gansu za ku gansu ga su sky girls duka wannan wanda ɗiyata ta zo da shi kenan sai na shiga wata makaranta wanda yake ina ɗaya daga cikin jagororin makarantar sai na ga ashe duk an bi an raba wa ɗaliban makarantar in ka karanta abubuwan da ke ciki za ka yi kuka ka rufe ido kuma sannan ɗaya daga cikin abin da ake ƙoƙarin nuna musu ba sai kun gaya wa iyayenku ba domin iyayen kada su nemi su canja muku ra'ayi daga abin da ya kamata yadda za ku gane ku ci 'yancin kanku da gashin kanku bai wuce mako biyu na je bikin rufe ɗalibai yayi ɗalibai wanda suka haddace ƙur'ani nan kusa da mu yara goma sha bakwai allah ya sa suka haddace ƙur'ani da yawansu 'yan mata bayan na tashi na jawo hankalin jama'a akan wannan matsalar da ke damun sai wata yarinya a wurin sai take cewa ga abin hannunta wadda aka bata wadda shine shaidan da ke nuna ma junansu su gane cewa su 'yan kungiya ne bayan na dawo gida nan sai shugabannin makarantar suka zo musamman da yake muhimman daga cikinsu mata ne ku ji ikon Allah sai suka zo yi min bangajiya a gida sai suka ce mala ai bayan tafiyanka kana tafiya sai ɗaliban makaranta mata suka zo suka rufe mu suka yayyame mu suka ce ai duk mun shiga kungiyar ta ce min hadda yaran da suka haddace qur'ani ta ce wallahi abin ya ba su tsoro matuƙa ya ce kafin ka ankara da yake allah ya sa yaran sun ji nasiha ta ce sai ga irin wannan magazin din da ka zo da su ka nuna sai ga shi suna ta fito mana da su iyayensu ne mu amma ba mu san suna karanta ba mu san sun zo da su ba ba mu san sun shiga wani tsari sun hau kan wani network da ba mu san da shi ba bayan yarinya ta shiga cikin wannan kungiya akwai pledge da za ta yi makanta za ta yi pledge akwai alkawari ga yadda pledge din yake i pledge to love who i am and always be true to myself na yi alkawarin zan ci gashin kaina zan zama wadda nake zan so yadda nake ba zan ki kaina ba zan kuma yadda nake haka za a gani ma'ana in a sake nike, in barbaɗan nake haka zan ƙoƙari in dage in ci gaba da kasantuwa a haka I will do the things that I enjoy zan ci gaba da aikata abin da nake jin daɗinsu like singing kamar waƙa-waƙe bin moni smart yi addu'a wa hizba hizba ɗaya da kuke ganin hizba din nan wallahi ba karamin alheri bane a tattare da su Allah ina gaya muku su ne kaɗai suke wakiltar mu fa da sunan jami'an tsaro suke taimakon musulunci har yanzu kun san hizba a Kano suna bi suna bin gidan karuwai inda suka samu dama ko gidan da ake zina ko ake shan giya ba su da motar hawa mai kyau ba su da albashi mai kyau babu albashi kan babu kowa ana kara mai albashi amma banda dan ya zuba a garin nan na kasa gane me suka yi mutanen nan dan hizba mai haƙuri idan guri ya rikice ko ya lafifa ne babu sai je ya tsaya ba fa biyan ake ba a fita su suka rike garin kwanan nan ma sun yi wani babban kamu za ga ana ta yada babban kamu babban kifi suka kama a wani wuri suna nan ana yadawa to gari zai yi kyau kenan da haka ko ba su da mota mai kyau ko ba su da albashi mai kyau mukan yan uwanmu ne mu musu addu'a Allah ya taimake su na gaya muku su ne suka saura su ne wakilan musulunci a hakan da kuke ganin su a banza banza duk inda suka gidda gitta suka bi to a ranar fa da daddaren ba za a yi wani abu za a ce ai sun zo sun zo sun zo sun zo a garin nan mu ba sai zaƙin baki wa'azin ne kawai namu amma su a aikace suke yi da daddare karfe ukun dare in hizba ba ku sani ba duk kuna bacci suna suna bodojin garin nan duk tirelar da za ta shigo ko na sauran sai sun caje ta in sun ga ta giya su kama ta dole bai su kamata a masu musu albashi ba a nan Kano su bi ƙauyuka hanyoyin daji torchlight ɗin kirki ba su da shi a nan da cikin ƙwariyar garin Kano cikin musulmi ba za su taba bari wani ya zo ya sha giya ko ya sai da giya ba bai isa ba to ya kamata mu bari a rushe ta ko a yaƙe ta ita ce kadai ta fi malami mai wa'azi karfi iyakacin abin da malamin addini zai shine mai ya faɗa Allah ya hana annabi hana su kuma fa za su je har gurin su kama mutum ko kwanan nan mata da suka kama masu yawon dare duk ba ku sani ba saboda ba su da jaridar da za a faɗa amma abinda malamai suke na wa'azi wallahi suna ɗabbaƙawa kame da yawa tun ana kai su kurkuku har ya zama ba wurin da za a ajiye sai dai in an kamo su sai a tara su a ta musu wa'azi a ja musu aya a ja musu hadisi a ce dokar ku sake dawowa ko tafi gida wasu daga nan suke gyaruwa su musulunta duk ba ku san ana wannan a garin nan ba amma wallahi suna yi naka dan uwan Sheikh Malam Amin Ibrahim Daurawa da mataimakin sa Malam Mujahid da sauran dakarun hizba muna muku addu'a Allah ya taimake ku Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya daɗa ba su ƙarfi kuma gwamnatin Kano cikin taimakon da take ba wa mutane har mawaƙa ma sun samu rabo ana ɗan taimaka musu muna fatan ku taimaka wa 'yan hizba a ƙara musu albashi mai girma gwamna Allah ya taimake shi ya ba shi ikon ƙara 'yan hizban nan kuɗi Allah ya sa ya buga tarihi a Kano ya girmama albashin 'yan hizba kuma za mu maka addu'a wallahi masu cancanta a taimaka musu wallahi alhamdulillah ga wani albishir daga bakin dan amal abdullahi madobi ya ce majalisa sun yi motion cewa za a mai da 'yan hizba mai permanent ma'aikata da suke da ku da garatuci ku ce Allahu akbar da kun ganin gudun sun yi daidai sai mu musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah saka to wannan majalisa kuma don Allah majalisa ku daɗa yin wani motion kuma a daɗa ƙara wa mutanen nan albashi albashinsu ba yi da kyau akwai magidanta akwai dattawa akwai matan aure akwai bayan allah nan malam yanzu sai ka je ki zuwa fa ka rubuta ka ce kana so a baka mata 'yan hizba su rinka zuwa suna maka gadin islamiyya ka suna kula da abinan sauransu wallahi sai a tura maka su wajen guda goma da mazajensu da hijabinsu da niƙabinsu bai kamata a kyautata albashinsu ba in wani dai haka wadda ba su ba zai samu ƙarin albashi ya samu ta gomashin gwamnati yana ga 'yan hizba ya kamata su samu don allah allah ya sa su dace allah ya sa mu dace Allah kuma ya taimake su ya taimake mu gaba daya ya taimake musulunci da musulmai wa da qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh